idan aka ce mutum mai girman kai ya takabbaru an ibadatullahi ta'ala za ka samu ba ya son ma bauta ma Allah saboda yana ganin shi ya isa kaga girman kansa yana iya hana shi bautan Allah amma idan aka ce mushriki fa mai shirka ai shi bautan Allah yake laifinsa ya hada Allah da wani ya bauta ma Allah fal mushriku ya'budu Allah wa ghayrahu ya bauta ma Allah ya bauta ma wani kaga yana son Allah kenan amma mai girman kai fa saboda girman kan bautan Allah ma ba zai ba so kaga sharrin mai girman kai ya fi sharrin ma mutumin da yake shirka da Allah wannan malamai haka suka faɗi Allah ka tsare mu kuma shine al-Fudail bin Iyab eh, daga cikin malaman farko ake ce mai to kamar shi tawali'u ga shugaba ya ake gane shi sai ce ana gane tawali'u ga shugaba an takhba'a lil haqqi wa da lahu da an faɗa ma shugaba gaskiya zai karba kuma zai bi walau sami'ahu min yin, ko da yaro ƙarami ne zai faɗa ma shugaba gaskiya zai karba sai ya ce walau sami'ahu min ajhalin nasi ƙabilar ko da zai ji gaskiya daga mafi jahilcin mutane in dai shugaba ne zai karba saboda gaskiyar dama yake nema ba wai duba mutumin da ya faɗi gaskiyar ne damuwar shi ba saboda ka ce ta inda za ka gane shugaba shi ne ta wajen karban gaskiya da kuma aiki da ita wanda domin ai abin da ke hana mutum ya bi gaskiyar girman kai ne amma da an faɗa masa sai ya gane akwai ilimin da shi bai da shi saboda wani in ya samu mulki gani yake fi kowa a duniya alhali mulki kyauta ne ana iya ba da mulki ga jahili a ƙasan shi akwai wanda ya fi shi ilimi saboda haka yasa sayyidina Umar ya tashi ya tafi gidan zaidu bin Sabit ya san akwai ilimin da zaidu bin Sabit yake da shi wanda shi ba da shi to wanda zaka gani musamman kamar al-Imam al-Ghazali a littafin Ihya Ulumuddin zaka gani a mujallar na uku shafi na 362 inda ya ta bayani game da tawali'u abin da ya shafi girman kai ya ce kai muna magana sai na umar ka koma ga manzon Allah shi kansa me Allah ya gaya wa annabi Muhammad a suratu shu'ara aya ta 215 Allah ya ce ma annabi waqfid janahaka liman ittaba'aka min almu'mini ka sassauta fuffukenka ga wanda ya bi ka cikin mu'minai wato Allah yana gaya wa annabi ka zamme tawali'u ga talakawa na ƙasa mabiyanka idan ka dubi alkur'ani kuma za ka ga ba ma'anar muhammad kaɗai ba za ka ga wannan ita ce wasiyar lukuman ga ɗansa wanda yana aya ta goma sha takwas wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha inna allah la yuhibbu kulla muhtalin fakur yana wasiya ga ɗan shi kar ka zama mai kau da kai ga mutane mai ɗaga kai da hausa mutum mai ɗaga kai shine tusa'ir khaddaka linnasi wanda ko kallon mutane ba ka yi saboda kana ganin ka isa wala tamshi fil ardi maraha tafiyar kama kar ta zama da takama kai tafiya kamar da bayan Allah suke yi